tun a ƙarshen makon jiya ne 'yan bindiga suka baiwa al'ummar batsari wa'adin mako guda na zauna a yi sasanci da su ko kuma su farwa mutanen garin wannan labari dai ya tada hankalin jama'a domin ya bazu ko'ina hakan ya sanya na tuntuɓi sarkin ruma hakiman batsari don jin gaskiyar lamarin To ina zaure shekaran jiya yau kwana gaba hudu. Mm. Sai wani ya kira ne sai na cewa ne ne sai ya ce man sadisu ne. na ce lahiya dai ko ya ce lahiya lau amma ina so in ba baka sako ne sai na gane ba hilla ce ne sai na ji maganar shi ta hila ne yake kawai sako na mine ne ya ce sakon da yake so ya bani na sa an zo an kashe masu mutane ce ni ban sa a kashe kowa ban san ma an kashe ba wurin ka na fara ji bari in tambaya in bincika in ji wurin da ake sai daga baya na ji labari wasu masu garkuwa da mutane ne suka shiga mota da wani ɗan sanda sai suka riƙa waya suna cewa to ga sunan cikin wata mota mai kama kaza mai kama kaza to jin wannan abin sai dan sanda ya farga ya ce to shi ba zai da ya sai cikin wannan mota ba akwai magana sai haɗa su da 'yan banga bisa hanya suka dawo da su suka bincike suka gane 'yan garkuwa da mutane yayin da shi ɗan bangan da na kira suke gaya ba. Daga nan dai ban tsara sanin yadda aka yi ba. Shi kenan sai kira ya ce ban wai shi yanzu abin da yake so. In sa a zo a yi sasanci kowa ya zo zauna lahiya? Ko kuma duk abin da zai faru ya faru sun ba ni kwana bakwai. Na ce to kwana bakwai da ka bani ni ka ba sai ya ce wai ni ya ba. Na ce to ina jiran ka nan da kwana bakwai din. Amma ni kuna ɗora man laifi abin da ban sani ba ni na farko dai ɗan sanda in za su in kama mutane ba su ɗima sojoji haka haka yan banga saboda haka ni magana a kama mutum ba abin da ya sha man kai sun dai so soke tun da ina tare da gwamnati in gaya ma gwamnati a zo a zauna a sasanci a zauna lafiya Tun ko ba haka ba duk abin da zai faru zai faru ba ni kwana bakwai na ce to ina jira Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Shin eh, me ke tabbacin wannan al'amari? Kamar yadda ka samu labari mu ma haka muka ji a kafar sadarwa ta sada zumunci social media kenan ana ta yada wannan jita-jita cewa a 'yan bindiga 'yan ta'adda sun aika da takarda za su zo su ɗauki fansa abin da ya da muka samu labari akwai mutanen garin batsari inda suka kama wasu mutane waɗanda suke zargi 'yan ta'adda ne kuma suka far musu mutanen nan DPO na batsari ya je ya kwashe su wanda daga baya a asibiti suka mutu mutum biyu wannan fargaba shi ne ya jawo yaɗa jita-jita na cewa barayin daji 'yan ta'adda suna nan za su su ɗauki fansa. Ruhu mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Idrisu da Bandauda ya riga ya bawa mukaddashinsa wanda yake kula da harkar bincike na CID cewa a gudanar da cikakken bincike domin a gano gaskiya al'amarin kuma a tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba kiran da zan yi wa al'umma shine su kwantar da hankalinsu kuma jami'anmu mun ƙara ba su ƙaimi da ƙarin gwiwa cewa su sa ido akan abin da ka je ya dawo. Sarshe Malumfashi, Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.